insha Allahu wannan gida mai albarka da mutanen da suke cikin wannan gida to muna yi muku barka da wannan lokaci insha Allahu cikin ikon Allah da yarda shi sai ga shi muna ɗauke da wani sirri wanda ƙwarai kan mutane mutane cikin gidan nan za su ji daɗin shi kwarai da gaske to muna tafa da shi domin 'yan uwa a yi a samu biyan bukata kamar yadda kuka ga mun yi rubutu a cikin shi wannan sirri kenan a ɗan tsaya ɗan fahimce mu da kyau da yake akwai wasu ɗan gurare wanda ya kasance ba mu ɗan saka wasu abu ba amma mutum zai fahimce mu duk da ba wani dogon abu ba ba cikin abin shine kamar wannan rubutun da muka saka rubutun da muka saka na sama wa sallallahu ala nabiyul karim wannan ba dole sai ka rubuta da shi ba aikin shine na ƙasan shi to na ƙasan shi gashi nan na farko idan ka ci idan nasa misali wa sallallahu ala nabiyul karim to kasan ku zuhu fa gullo din nan to wannan na farko akwai digo a samanta akwai digo a samanta kun ga ba mai mata digo ba to za ka iya yin digon a sama idan kuka tafi fa gulluhu su ma wannan duka guda biyun ba mai musu digo-digon ba ga shi nan fa ɗin nan na farko za ku mata dugo guda ɗaya na gabanta gulluhu shi ma sai ku yi mishi dugo a saman shi kenan kowane dugo ɗaiɗai mun ɗan samu matsala ne ba mu yi dugon ba sai yanzu muka lura amma me ko da ma baka saka ba ba wani abu ba ne ba amma me wani zai iya ganin kamar an yi an rubuta ba daidai ba to daga wajen rubutu ne haka to muna ɗan sauri mu saka shi bidiyon ne da yake za mu ɗan yi wani abu ne haka to shi sa muka yi rubutun da sauri to gashi nan ku zo ɗin nan za ka saka za ka yi ɗigo a saman shi fa ɗin nan fa gullu fa ɗin nan za ka yi ɗigo gullu ɗin nan shi ma gashi nan za ka yi ɗigo ita ma a samanta amma me ko ma a ce ba kai ba ba wani abu ne ba muhim dai ka rubuta duk dai abin da yake ciki kawai ma mutum ya bar ɗigon amma in kana so ma ka yi ɗigon dai amma muhim dai ka yi ɗigon yauwa to insha Allah um, shi wannan siri kamar yadda muke faɗa muku na kiranye ne kiranye in ka ji ana magana kiranye to menene kiranye kamar yadda misali idan kana so ka kirawo soyayya haka ko wacce idan mace ce kana so ka kirawo soyayya ta, ta za ka kirawo ta bi lahi sai kuma idan ya kasance akwai wani namiji wanda ya kasance yana da mata to kuma sai ya kasance wannan matar ya tafi ya batta ya gudu ya bar garin ko ya bar ƙasar to idan aka mishi wannan sirrin bi lahi zai dawo gida ya dawo gurin matar shi da 'ya'yan shi wanda ya tafi ya gudu ya bar su ko ba wannan ba ko kuma wanda ya bar gida ya bar iyayen shi um, misali shi yake dafa musu ko ba su da mahaifi makamacin haka to sai ya gudu to shi ma za a iya mishi wannan domin ya dawo ko kuma wani abu ya bata ko ma menene idan wani abu ya bata to za a iya yi wa wannan abun to insha Allahu domin a ga abin nan ya dawo ko yaro ko kuma makamacin haka duk abin da ya kasance zai iya tafiya to ya dawo da kanshi to insha Allahu za a yi wa abin nan domin a gan shi ya dawo nan gida kenan to insha Allah wannan kaɗan kenan daga cikin wannan sirri wannan muka sako kenan to idan kuka duba cikin sirrin duk inda kuka ga mun buɗa mun zagaye shi mun girma da shi wannan hakuri hakuri ɗin nan guda uku za ku gan su mun yi manya da su mun buɗa su to duk inda ka ga mun buɗa to sai ka saka sunan wanda kake so ya dawo gidan nan a yi kiranye ɗin shi ya dawo gida ko kuma wani irin kiranye kake so ka yi to za ka iya a wannan sirri muhim dai ya zamanto wanda kake so ka yi wa ka san shi kuma ka san akan wanda za ka yi wa kiranyen to sai ka rubuta sunan shi a duk inda ka ga mun buɗa ɗin nan mun buɗa shi mun girma da shi to sai ka rubuta sunan shi duka gurin nan guda uku kenan idan ka rubuta sunan shi a ciki to shi kenan kuma inda za ka rubuta shi wannan sirri a kan takarda za ka rubuta ka samu takarda guda biyu ka rubuta su iri ɗaya takarda guda biyu ka rubuta su iri ɗaya takarda ta farko bayan ka gama rubuta ta ban faɗa muku ba kowane rana kowane irin lokaci za ka iya yin shi wannan wato ainihin sirrin kenan idan ka gama to ka gama rubuta a cikin takardu guda biyu kana gama to takarda na farko sai ka nannaɗe ta ka yi ta idan ka yi ta sai ka zo ka samu murhu murhu inda ake yin girki kaɗan haka idan ka haka inda ake yin girki ana saka itace inda yake yin inda da ake saka itace ake ake dafuwan abinci to nan sai ka haka idan aka haka sai a saka wannan layar a ciki sai a binne ta to kaga wuta yana dukan shi kenan amma wuta kafa wuta ya ƙona shi za ka ɗan haƙa ne sai ka saka shi yanda wuta ba zai ƙona wannan um, ita kenan layan ba to zafin shi insha Allahu zai sa wannan mutumi ko ma me ake so ya dawo to zai dawo gida ne bi iznillahi wannan takarda kuma ta biyu ita kuma sai a je a saka idan akwai ɗakin da ake so wanda ake so a dawo da shi gida a janyo hankalin shi dawo gida to wannan layin ta biyu ita ma sai a nannaɗe ta a je takardar nan ta biyu ita ma sai a nannaɗe ta a je a sata a cikin ɗaki ɗakin da ake so wanda zai dawo ya dawo ko kuma inda ake so abin ya dawo idan zai dawo lokacin da ya dawo to inda ake so a ga ya kasance to sai a saka ɗayar kenan a ciki haka za a yi ko kuma a cikin gida ake so ya zo sai a saka a cikin gidan to haka za a yi ƙarshe kuma sai ka zo bayan ka gama wannan sai ka zo ka yi alwala idan ka yi alwala ka yi sallah ko ba ka yi sallah ba ma amma muhim za ka iya yi tunda ita addu'a tana buƙatar haka muhim ka yi addu'a ka yi alwala ka yi sallah raka'a biyu idan ka yi sallah raka'a biyu sai ka zauna akan daddumanka idan ka zauna akan daddumanka sai ka wato ainihin sai ka karanta shi wannan am ka karanta wannan kuzuhu fagullu summal jahima sallu summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'a ka karanta kafa ɗari da talatin A'a, ɗari da goma sha uku. Ɗari da goma sha uku. Za ka karanta ɗari da goma sha uku. In ba wannan ba kuma za ka iya karantawa, a um, wato ainihin ɗari da goma sha ɗaya. Duk wanda ka ga dama za ka iya, yin wurin wannan, wannan rubutun da muka yi. Ku zuhu sun sun yi masallu sun mafi silsilatun zar'uha sab'una zira'a. za ka karanta ka yi wurdin shi kafa ɗari da goma sha uku in ka ga ba za ka iya wannan ba za ka iya karantawa ɗari da goma sha hudu? duk wanda ka ɗauka to da na ga babu wani tazara biyu ne kawai a tsakani to duk wanda ka ɗauka sai ka yi amfani da shi insha Allah har ka gama ka yi wannan har zuwa kwana bakwai har zuwa kwana bakwai idan ka yi ka gama to insha Allah za ka ga wannan ake so ya dawo gida zai dawo bi Allah to insha Allah wannan sirri anan za mu tsaya sai ku jira yau akwai wani sirri na gaba salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mun gode sosai sai anjima